ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim Rai biyu kashi na ashirin da bakwai. Bayan ya kashe wayar ya miƙe tsaye ya shiga bathroom. A cikin minti arba'in ya shirya ya fito ya nufi asibitin zuciyarsa cike da zumuɗin ganin ɗansa. Tunda ya shigo asibitin ake ta gaishe shi har ya isa sashen da Nur yake. Bai riko masa komai ba saboda ya sa a rika kawo masa abinci da abin tabawa daga wani kasaitaccen restoran sau uku a rana. Yana tura kofar ɗakin ya shiga sai ya nemi farin cikin da ke zuciyarsa da kuma fuskarsa ya rasa. Saboda ganin Bilal da ya a zaune a saman gadon asibitin yana rungume da Nur wanda ya shige jikinsa sosai ya lafe kamar mai bacci. Me kake yi anan? Ya tambaya kamar bai san inda Bilal ya fito ba. Uffan Bilal bai ce masa ba sai ya yi ƙoƙarin sauke Nur daga jikinsa. Amma sai Nur ya ƙara laƙe masa wanda hakan ya ƙara ɓata wa Jibril rai. Onkul Bilal zan bi ka. A'a, baka ganin baka da lafiya? Kana buƙatar kulawa. Idan ka ji sauƙi da kaina zan zo na ɗauke ka na kai ka gida sai mu je yawo ka ji. Ya gyaɗa masa kai yana kuka. Onkul Bilal za ka dawo an jima ko? Eh, zan dawo. To ka zo min da momi. za ta zo aiki take shi yasa ba ta zo ba sai da bilal ya shafa kansa sannan ya fita sai jibril ya bi bayan shi a bakin kofar ɗakin ya jefa masa wata magana nawara bata faɗa maka kaka sake zuwa ganin nur ba bata faɗa min ba to ni na faɗa maka bilal ya kalle shi da kyau sannan ya ce Ka ga jibril duk abin da nake maka a kamfani ina yi maka ne saboda kai shugabana ne a gurin kuma ina aiki ne don haka dole komai ka ce na yi na bi a waje ma ina girmama ka kada ka bari girman ka ya zube a idona kar ka so ma faɗa min wata maganar banza a nan daga nawara hannur mallaki na ne nur ne kawai mallakinka amma nawara ba mallakinka ba ce ka bar ganin kana da arziki ba komai kuɗi yake siya ba rashin arziki kuma ba shi zai sa talaka ya wofintar da kanshi a raina shi ba ka taka a hankali sai kawai jibril ya yi dariya ya juya ya koma ciki a ranar ya sha fama da nur kafin inna ta zo saboda nur ganin yake kamar nawara ba za ta sake zuwa gurin ba a ranar ya kafa securities dokar kada wanda ya ƙara zuwa gurin ɗansa in ban da inna sai kuma wanda innan ta fita da kanta ta shigo da shi da dare ya koma gida jikinsa a gajiye ba don kuma ya yi wani aiki ba sai don tunanin da yake zuciyarsa ne ya saukar masa da gajiyar a lokacin ne rabu ta kira sa take labarta masa abin da ta samu kamin ta fara bincike sa nawara ta auri maza biyu bayan baban nur ta auri wani faruk amma shi ya rasu sai dai mutane suna zargin cewa aurenta na fara ba aure ta ba saboda an ɓoye abin kuma sai ta dawo da ciki ya ɗan yi jim kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya ce ina kika ji wannan labarin a wani gidan maƙotansu ne saboda na nuna musu yayana ne yake son ya aure ta kuma ta ɓoye masa ta ce ita budurwa ce to na gode akwai wani abin da ya kamata na sani bayan wannan babu amma an ce suna fama da talauci sosai babanta ya rasu saboda dukan da polis suka masa akan sun kama shi ya yi sata amma matar da ta bani labarin da 'ya'yanta sun ce ba gaskiya ba ne wasu kuma sun ce gaskiya ne ‘yar uwarta kuma ta rasu wacce ta fi so a cikin ƙannanta zan dai ci gaba da faɗaɗa bincike na har sai idan na kammala sannan zan labarta maka komai na gode na san ba aikinki ba ne amma na gode ki turo min da akan nan ba ɗinki oke sa thank you yana saukewa ya sai duk jikinsa ya sanyi wani irin tausayin nawara ya rufe shi ranar kwana ya da tunaninta da kuma tunanin irin wahala da ta fuskanta a gidan shi washe gari tun da safe ya shirya ya nufi asibiti don yana son ya yi breakfast tare da nur sai ya samu nawara a bakin kofar haraba da za ta sada ta da ɗakin an hana ta shiga tana ganin shi ta sauke kanta ƙasa har ya ƙara so kusa da ita nawara da yanzu ban dawo rayuwar nur ba haka zaki ta masa bitar karatu na ko akwai sama ne ko ƙasa da abin da ya kamata na karanta masa bayan abin da ya faru kana da sa'a jibril komai kake so kana samu na na ɗana rana ɗaya ya zo ya zama naka ya cije leɓensa na ƙasa ya sauke ajiyar zuciya sannan ya ce kina ganin kamar daɗin duniya ne abin da nake so kawai ko ba shi ne kaɗai gata na ba nawara babu ke babu nur ina jin kamar rayuwata ba ta da wani amfani a duniyan nan ki taimake ni nawara ki bani damar da zan zama silar farin cikinki ta da kai ta kalle shi da idanuwanta da ke cike da kwalla idan na yafe maka zaka daina shiga sabgata zan daina matukar zaki daina shiga rayuwar ɗana na yi murmushin mamakin ganin ƙarfin hali irin na jibril lallai maza ba su da kunya yanzu har yana da bakin da zai ce min wai sai daina rabu da ɗansa ni zai kalli tsabar idona ya ce min haka ba za ki iya rabuwa da nura ba ko to ni ma ba zan iya rabuwa da ke ba ba kuma zan daina neman yafiyarki ba zan iya shiga na tambaya ina kallon sikuritin da ya tare kofar sai ya kalli sikuritin ya ce masa ba ta hanya ta wuce mata ta ce da sauri ya janye ya buɗe min kofa ni kuma na shiga ina murmushi jin ya kira ni da matarsa lallai iska na wahal da mai kayan kara ina gaba yana bi na ba don na san inda ɗakunan suke ba dama can in ce ta kwatanta min har na wuce ɗakin sai ya kira ni da sunan da bai taɓa kira na da shi ba don ni ban ɗauka cewar da ni yake ba ma mrs makama ganin ban wai gobe ya sa ya ƙara cewar a nan ɗakin yake jiyowa ne na dawo na shiga ƙofar da ya buɗe min a yanayin yadda ɗakin nur yake sai ka rantse da allah ba a cikin asibiti ba ne ya ƙawata masa ɗakin da tedis ga wata madaidaiciyar plasma da ke laƙi a gurin firiza ɗin ɗakin nur na gani na ya saurin sakowa saman gado ya doso inda nake sai muka rungume juna momi me yasa biki zo jiya ba da wata jiya kamun jiya dariya ne ina shafa kansa to ba ga dadinka yana kula da kai ba ya ta da kai ya kalli jibril Mumi da gaske shine babana eh mana baka ga kamanninka a fuskarsa ba amma babana faruk fa ɗaukarsa ne na ɗora shi a saman gadon asibitin sai ni ma na zauna jibril kuma ya zauna a kujerar da ke fuskantar mu sai na kama hannayen nur na ce masa Baba Faruk ya rike ka kamar ɗansa saboda a lokacin babanka baya nan. Ya yi tafiya zuwa gurin karatu wata ƙasar, kuma baya so a ce maka baya nan. Shi yasa ya faɗa Baba Faruk cewa ya ce shi ne mahaifinka kafin ya dawo. Me yasa in na tamare ki saboda shi? Saboda na ɓoye maka gaskiya tun farko ban faɗa maka ba sai yanzu. Tana ganin kamar ba za ka fahimta ba. Me yasa kika ce ankul ɗina ne sai kuma yanzu kika ce shi ne babana? Yanzu kan ban san me zan ƙara ce masa ba. jin na yi shiru ban amsa masa ba ya sa ya ƙara aiko min da wata tambayar ko dai da baba faruk ya ratsa sai wannan ya dawo a'a kamin na auri faruk na fara auren babanka sai ƙaddara aure ta raba mu ya tafi karatu wata ƙasar sai kuma faruk ya aure ni kai kuma ya rike ka kamar ɗansa saboda yana so na kuma ya san ƙimata amma ba shine asalin mahaifinka ba wannan shine mahaifinka na gaskiya shi yasa ake kiranka da muhammad jibril ba muhammad faruk ba ya yi shiru kamar mai tunani sai kuma ya yi murmushin da ya bayyanar da haƙoransa momi na gane yanzu babana bai rasu ba kenan gashi a gabanka kana gani kuma yana son ka sosai kai har ma ya fi ni son ka na faɗa ina nuna masa jibril murmushi nur ya yi sosai ga dukkanin alamu ya ji daɗin hakan sai na riƙe shi ya sauko saman gadon ya nufi inda jibril yake yana ta kallonsa kuma fuskar mu guda ɗaya ko momi to ai shi ne mahaifinka shi yasa kuka yi kama kaga ai ba ku yi kama da baba faruk ba ko kun yi kama a'a sai jibril ya ɗauke shi ya ɗora a saman cinyarsa ya rungume yana sauki ajiyar zuciya thank you so much ya faɗa yana kallo na fuskarsa na nuna jin daɗin da ke cikin ransa tun daga ranar nake ƙoƙari wajen kawar da duk wani abu da zuciyata take nuna min hakan ba ƙaramin faranta ran jibril da inna yi ba ni ko farin ciki na farin cikin mahaifiyata da kuma ɗana Sati ɗayan da muka yi a asibiti ya isa ya samar da wani kundi na littafin soyayyar uba da ɗa tsakanin Jibril da Nur. Sosai Nur yake son babansa yana shiga jikinsa. Wani lokacin haka zai kyale ne ya yi ta sha'aninsa shi da mahaifinsa. Jibril kuma kamar ya cinye shi yake ji. Cikin kwana biyu ya yayata wa duniya cewa yana da ɗa. Abun mamaki har da Abba ya zo ganinsa. ‘Yan uwansa ma waɗanda suke uba ɗaya sai da suka zo. Abokanansa na nesa da na kusa haka suka dinga zuwa ganin Nur. saboda ya faɗa musu yana da ɗa wasu a gabana suke tambayar wai dama kana da ɗa mun samu alheri sosai domin duk abin da aka bawa nur jibril baya ɗauka ni yake barwa sai dai wani abin da yake bani mamaki shine duk cikin masu zuwan nan ban taɓa ganin siraj ba duk da kuwa ba kullum ne nake kasancewa tare da nur ba amma a yadda nake ganin abotarsu ya kamata a ce yana zuwa ko da bai zo kullum ba ya zo ko da su hudu ne a sati Ranar da Nur ya cika kwana takwas a asibiti na buƙaci a sallame mu, amma sai ya ƙi. Ni kuma ba don komai nake son komawa gida ba, sai don Bilal, saboda kwana biyun nan na rasa gane kansa. Ya kasa fahimta ta. Yawan zuwa da nake asibiti jinyar Nur yana ganin kamar wata sabuwar soyayya ke kulluwa tsakanina da Jibril. A ranar da muka fara zuwa kotu zama na farko, na sha kuka saboda ya tuna min da mahaifina da kuma Habiba. Na yaba wa DPO sosai domin ya nuna kulawa akan kes ɗin. ga kuma polis ɗin da alkali ya ba da ikon a tsare har zama na gaba wani abin da ya bani mamaki matar da ta ce mahaifinmu ya mata sata tana da yanayi da sirac sosai kuma ita ba a ce a tsare ta ba saboda tana da kuɗi ko kuma tana da ɗaurin gindi ko kuma don tana da ƙoƙarin kare kanta cewar ba ita ta saka su ba ne oho ni dai har muka fito daga cikin kotun ban daina hararta ba ita ma kuma bata daina kallona ba tare muka fito da inna da sakina sai jidda da bilal da kuma yan uwan baba da na inna kowa da abin da yake faɗa ni dai ban ce komai ba har muka shiga nafef muka dawo gida muna shigowa gida jidda take labarta min cewar mustapha ba shi da lafiya jiya aka kai shi asibitin su jibril me yake damun sa ke kike damunsa nawara kamar ya ai na ce na yafe masa ta yi shiru bata sake cewa komai ba kin je kin duba shi a'a ina tsoron mahaifinsa mai tsoro baya zama gwani jidda matukar kika saka tsoro a zuciyarki, Mustapha ba zai taɓa fahimtar cewa kina son shi ba. Ta kalle ni da sauri. Wa ya ce ina son sa? Mustapha da yake son ki sai kuma a ce ni ina son shi? Ba faɗa min aka ba, a idanuwanki na karanta. Baki min adalci ba nawara, baki san komai a kaina ba. Ta miƙe tsaye a fusace ta fice, ni kuma na bita da kallon mamaki domin ban ga abin tada hankali a cikin wannan maganar ba. Tashi ne na soma dora ɗora girki, muna ta hira yadda zaman kotu ya wakana ni da inna. da dare sai ga bilal ya kira ni a waya wai na fito yana kofar gida na yi mamakin jin hakan saboda kwana biyu ya ɗauke min kafa daga zuwa hira ko da kuwa ni na buƙaci hakan sai dai mu gaisa a waya na ɗauri aniyar saka shi farin ciki a yau ko da kuwa ba da niyyar hakan ya taho ba don haka na ɗauki kayan kwalliyata na ɗanɗasa kwalliya mai kyau na fesa turare a jikina a cikin kayan da jibril ya aiko min na ɗauki wata gaun ɗin atamfa wadda take cikin kayan da jibril ɗin ya aiko min na saka ni kaina na san na yi kyau ina ma kallo na kawai ta yi murmushi ni ma na fice ina murmushin a yanayin yadda na tarar da shi sai na ji babu daɗi domin kuwa fuskarsa babu annuri jikinsa ma kuma kamar a sanyaye bayan na masa sallama sai ya amsa min idansa a kaina kamar zai cinye ni na wansi kin yi kyau don kai na yi kuma na gode da ka yaba sai ya ɗan murmushi aiko ya kamata na baki tukwici, ko ka adana tukuicinka da daddaɗan kalamanka har sai na faɗa maka dalilin wannan kwalliyar tawa akwai wani dalilin ne bayan wanda na gani sosai ma wancan gani kai wannan kuma ji za yi. a jiya zuciya ya sauke yana murmushi na wansi kina yaudarar zuciyata da yawa da fushi na zo nan gurin amma kin shiga kin yi ninkaya kin tarwatsa duk wata damuwa da faɗa da na zo da su ai dama haka ya kamata kowace amarya ta kasance a gurin angonta mai wanke damuwarsa ta shimfiɗa masa farin ciki a zuciyarsa ina ma da gaske ne na wansi amaryar bilal ce da ya fi kowa farin ciki a duniyan nan akwai wanda ya isa ya hana abin da Allah ya so kasancewarsa tun farkon halittar nawara babu ashe ko nawara sai ta fi bilal kasancewa cikin farin ciki daga ranar da aka ɗaura aurenta da angon da ya fi kowane ango tsada a duniyan nan ya murmushi yana kallo na tare da limshe ido ina son ki sosai na wansi kai so na kawai kake ni kuma ƙaunarka nake ya sauke ajiyar zuciya kamin ki kai ni duniyar da ba zan iya dawowa ba faɗa min dalilin wannan kwalliyar taki kamin na maka albishir mai tsada ya kamata a ce ka faɗa min abin da ya kawo ka nan yotin yaushe kika dulmiyar da kwakwalwata kika mantar da ni wane ne ni ma balle kuma abin da ya kawo ni yanzu dai rintsi idanka sai na faɗa maka albishir ɗin ai kunne ne yake ji ba idanuwa ba ina gudun kyawawan idanuwanka su saka ni jin kunya ne sai ya dariya ya limshe idanuwansa To inna ce ta ce na faɗa maka. Idan ka shirya ka turo magabatanka su je can gida su gana da nawa magabatan. Da sauri ya buɗe idanuwansa ya kalle ni. Da gaske na wansi. Na saba maka irin wannan wasan ne? Wani ihu ya yi daka tsalle ya dire. Ni kuma na yiwa cikin gida da gudu ina dariya. Da na shigo sai na ce da inna Bilal ya ce zai turo magabatansa amma bai saka rana ba. Masha Allah, ina dai fatan kina son shi don kai wa kanki irin zaɓin da kika yi a baya. kuma ina son ki bawa Allah zaɓi a cikin dukkanin lamuranki ni ma zan taya ki da addu'a idan aurenki da Bilal alheri ne Allah ya yi idan kuma ba alheri ba ne Allah ya kawo maslaha amin inna insha Allahu ma alheri ne daga wannan sai fira ta biyo baya inna tana ta min burinta na ganin na yi aure domin shi ne kwanciyar hankalinta a daren bilal ya min kira ya fi a kirga ni kuma na ki ɗagawa misalin uku da rabi na dare na tashi na yi nafila na miƙa wa Allah zaɓi akan ya zaɓa min dukkanin abin da ya fi alkhairi a rayuwata washe gari bayan na gama komai na shirya na nufi asibiti Zuciya ta cike da tunanin yanayin jidda gabana kuma na ta faɗuwar da ban san dalili ba jibril kawai na tara a ɗakin nur baya nan na gaishe shi cikin ladabi kamar yadda na saba masa a yanzu bai amsa min ba sai ya matso kusa da ni yana ta kallo na kamin ya rusuna ƙasa wanda hakan ya sa ni ja da baya nawara don allah ki yafe min ki yafe min abin da na miki na san na yi kuskure amma ki dubi girman allah ki yafe min a kwanakin nan da muka ɗauka bai isa ya sa ka fahimci cewar na yafe maka ba ya miƙe tsaye yana kallo na ki kalli cikin ƙwayar idanuwa na ki ce kin yafe min ya faɗi hakan ne saboda ya tabbatar da yafiyar tawa domin ya san babu abin da zan gani a cikin idanuwarsa sai tsanarsa da ƙiyayyarsa ras na sauke idanuwa na a cikin nasa zuciyata a natse bakina ya furta cewar na yafe maka jibril allah ma ya shaida na yafe maka limshe ido ya sai ga hawaye sun sako masa ya ja wani dogon numfashi ya sauke sannan ya buɗe idanuwansa ya kalle ni yanzu zaki iya aure na kenan dan na yafe maka ba shi yake nufin zan iya sake zaman aure da kai ba ni ina da wanda zuciyata take so wa kike so na wara wane ne wannan wanda ya fi ni sa'a da dacewa a rayuwa wane ne wannan wanda bai shirya zaman duniya a yanzu ba na yi shiru ina kallonsa mustapha ne ko kamun na ce wani abu sai wata nas ta turo kofar ɗakin ta shigo hannunta riƙe da nur sa an gama thank you ya faɗa yana share hawayensa sai da ta fice sannan ya nufi nur ya ɗauke shi ya rungume shi zo nan farin ciki na momi yanzu kika zo na ɗaga masa kai ina ƙara sawa gurin gadon na zauna jibril kuma ya zauna a kujerar da ke fuskanta ta yana rungume da nur idanuwansa na ta zuba da hawaye yana kallo na muna a haka aka turo kofar ɗakin aka shigo zinatu ce tare da rabi sai kuma wani baƙon mutum da ban waye da fuskarsa ba ta ƙaraso kusa da mu ta aje ledojin da ke hannunta sannan ta zauna kusa da ni tana kallon jibril ashe kana nan akwai wani gurin da ya kamata na kasance ne bayan nan ya faɗa yana miƙa mutumin hannunsa su gaisa rabu kuma ta zo tana miƙa nur hannu zo nan ɗan dadinsa dariya kawai ya mata amma bai yadda ya bar jikin jibril ba ya lafe sosai kamar wani ƙaramin yaro mai shan mama sa akwai magana da ya kamata mu yi tana da muhimmanci ne sosai eh akan abin da ka sa a yi ne kuma siraj yana waje yana jiranka ya ce a gaishe da nur zinatu ta miƙe tsaye ta karɓi nur shi kuma ya tashi ya fice tare da mutumin da kuma rabi my son ya jikinka na ji sauƙi dadi ya ce nan da kwana biyu za a warware hannun Masha Allah, Allah ya tsare gaba ya ƙara lafiya. Amin, ya amsa bakin nan cakwai, sai ta kalle ni. Kin kusa komawa aiki kenan ko? Insha Allah. Daga haka ba sake cewa komai ba, ita ma ba ta sake cewa ba. Sai ma ɗauko leda da ta zo da ita da ta yi, ta buɗe ta fito da wata cakulat mai shegen tsada ta miƙa wa Nur. Bayan kamar mintuna talatin sai Rabi ta sake shigowa tana faɗin. Zinatu, Siraj na kiranki wai ki zo zai wuce. Zinata ta sauke Nur daga saman jikinta ta sauke shi a ƙasa tare da masa kis. Allah ya ƙara sauƙi ɗana. Amin na gode. Nawara na wuce. Mun gode Zinatu, Allah ya bar zumunci. Amin. Bayan ta fice rabu ta mai da ƙofar ɗakin ta rufe, ta nufo ni tana faɗin. Nawara ina son mai magana da ke mai muhimmanci. Akan me? Akan ke da Nur da Jibril da kuma Siraj. Abin da ya shafi rayuwarku ne duka. Gabana ya faɗi, Ban gane ba. A sirrance nake son mu yi maganar. Amma kafin nan, ko kin san cewar Jibril ya kori Bilal a kamfani tun last week? Bayan haka kuma akwai wani kulli a cikin hatsarin da Nur ya. Na miƙe tsaye da sauri. Yaushe? Ta yaya? Ban gane ba. Kamun ta ƙara cewa wani abu sai ta ga Jibril ya turo ƙofar ɗakin ya shigo. Sai ta yi saurin juyawa tana dariya. Kin ji ki nawara da wata magana. Masu kuɗi ai suna can inda suke. ni dai na tafi allah ya ƙara lafiya kamar na ce wani abu sai kuma na amsa mata da amin na gode tana ficewa jibril ya kalle ni ya ce kin san an kawo mustapha a asibitinmu kuma ba shi da lafiya sosai yana icu room 14 na sani me kike son a masa na masa wani kallo kamar ban fahimci abin da yake cewa ba sai ya sa hannu a aljihu ya ciro ƙaramin hoton habiba ya miƙa min na karɓa hannuna na rawa sam na manta da inda na jefar da hoton ma ina karɓa sai ya juya ya fice ya banni a nan tsaye da mamaki ya aka ya san abin da mustapha ya aikata ina ya samu hoton habiba me yake nufi da abin da nake son a masa ga kuma maganganun rabu da suka tsaya mini a rai saurin juyawa ne na fita harabar asibiti ina tambayar inda icu yake aka faɗa min sai na doshi gurin da sauri ina duba lambar rum ɗin har na kai inda 14 yake ina dosar ɗakin sai ga jibril ya fito tare da wasu nurses kallo na kawai ya ɗauke kai ya fice ni kuma na saki baki jikina a sanyaye ina kallon ɗakin mustapha nake hangowa da ke kwance kamar gawa mutanen da ke cikin ɗakin suna ta rusar kuka ban san lokacin da nawa hawayen suka fara zuba ba na juya da sauri na biyo bayan jibril hango shi ne tare da wani likita yana tsaye na doshi inda yake ina hawaye bakina na rawa kafafuwana kuma kamar zan faɗi yana hango ne ya saurin sallaman mutumin ya shige ɗakin ni kuma ina isa bakin kofar ofis ɗin na faɗa me ka masa jibril me ka masa ya zauna saman kujera yana kallo na duk mutumin da ya kashe rai shi ma kisa ya cancance shi ɗaukar fansar ‘yar uwarki na miki bai kashe rai ba fyaɗe kawai ya mata me yasa za ka kashe shi me ya maka ba shi kaɗai zan kashe ba mutum nawa za ka kashe adadin mutanen da za su furta ko kuma su nuna soyayyarsa a gare ki kamar bilal kai me ya faru ne me jibril yayi